'yan jarida na marabtan ku da zuwan police headquarters namu na son gaya muku cewa kwanan baya kun ga da shi shugabanmu inspector general of police igp usman baba alkali pnc daga fdc ya ɗau welfare 'yan sanda kamar a zuciyar shi mun ba da checks na miliyoyi da 'yan sandanmu da suka rasa rayukansu in kuka tuna kuma a ran 8 ga watan 11 2021 yan sandanmu da suka zo daga dutse zuwa operation pop ada sun hadu da yan ta'adda eh, sun ba da wuta amma allah ɗauki ran mutane bakwai su ne inspector donald marcus solomon ampeni stephen ishaya nura ibrahim abdul garba musa lazarus da zubairu sa'idu to haka kuma shi gwamnan zamfara state his excellency dr mahmud bello matawalin zafin maradu ya ga ya dace ya ce bai kamata duk wanda ya zo state nashi don a samu zaman lafiya ya aiki har ya rasa ran shi ko ya ji ciwo a bar su haka ba a yanzu haka duk wanda suka ji ciwo a asibiti shi gwamna ya dau nauyin biyan eh, medical bill nasu sannan duk wanda suka rasa rayukansu ya ba da kudi miliyan guda kowane familin su a haka ya bani dubu eh, miliyan bakwai a ba ma iyalin wanda suka rasa ransu don su samu taimakawa kansu kuma ga sunan na ba su ita eh, matan inspector solomon amfani na ba ta miliyan guda sannan iyalin zubairu sa'idu na ba su miliyan guda sannan ga sauran ragon miliyan biyar wanda allah yarda za a tura ma yalin da ba samu daman zuwa ba don yanayin da suka samu kansu kuma muna muka godiya ga inspector general police da shi gwamnan zamfara state dr mahmudu bello masawali yadda suka ɗau welfare din eh, yan sandanmu a zuciyarsu kuma irin wannan halin kunga zai sa mu yi kwazo mu ci gaba da aiki don mun san ko da mun samu matsala wurin aiki shi inspector general yana nan gwamna na nan za su ɗau mataki na gode muku da zuwa Allah kuma ya taimake mu